barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi bello masta Allah ya ji kansa da rahma a yau lahadi takwas ga watan rabi'ul awwal shekara na dubu da da da hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da talatin da 31 eh, haka ne? talatin da ɗaya ga watan takwas shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sirar annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan littafi mai albarka arrahiqul maktum wallafar ashek sheikh safiyar rahman al-mubarak furi allah ya ji kansa da rahma wannan shine darasinmu na ɗari da hamsin da shida mana karatu a babin yaƙin uhudu malam yace ihtidamul qital حول رسول sallallahu صلى الله عليه وآله وسلم wato tsananin yaƙi da ɗumamuwarsa a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a filin yaƙin uhud in ba ku manta ba wancan satin mun faɗi yadda mashirkai suka yi ƙawanya wa musulmi bayan maharba sun sauka da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira musulmi ya ce su zo ga inda yake saboda haka mushirikai suka ji sai suka juyo suma? sun dumfari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake musulmai kuma su ma suka zo ana taba ta kashi tsakaninsu mushrikan da musulman musulman suna kokarin su tare su karshe isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma mushrikan suna kokarin yadda za a yi su ga sun kai sun kar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun faɗi cewa a lokacin mutane tara ne kacal suna kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda yana zuwa gaba-gaba mashirikan suna ƙara kusantowa musulmi suna ƙara zafi wajen bayar da kariya ma annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yasa wato yakin ya yi tsananin zafi a wannan eh, lokacin kamar da na faɗa mana a wancan satin su mushrikai babban burin su kenan su kashe annabi alaihi salatu wassalam da yakin zai kare ba su kashe kowa ba a ce sun samu sun samu sa'an kisa annabi alaihi salatu wassalam to su kakansu ta yanke saka su ko musulmi su ma a wannan lokacin suna ganin ransu ba a bakin komai bane in duk za su kare to za su bayar da rayukansu domin kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malan yace wa bainama kanat tilka al-tawa'if tatalaqa awasir at-tatwiq yace ayayin da waɗannan bangarori na musulmi da muka faɗa muku suna fuskantar awanya na wato ainihin mushrikai wa tathanu baina shiqqai huwa tubhanu bayna shiqqai rahal mushrikin kuma suna wato ainihin soki in soka in tsakanin yadda mushrikai suke ga waɗansu anan ga waɗansu anan kuma su suna tsakiya ko a lokacin da ake wannan gumurguzon suna kokarin yadda za su ɓalle wannan ƙawanya ɗin <clears throat> kuma suna yakan ɓangarorin guda biyu na wato ainihin mashirkai kana al'iraku muhtadaman haula rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana al'iraku al'iraku ay al-ma'arakatu yaƙi ya kasance ya ƙara da mama zafafa a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake malam yace wa kad zakarna annal mushrikin lamma bada'u amal at-tatwiq mun fada cewa lokacin da mushrikai suka fara wannan kawanya din ma musulmi saka su a zobe lam yakun ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam illa tis'atu nafar babu waɗansu sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai mutane guda tara falamma nada almuslimin yayin da annabi ya kira musulmi ya ce halumma ilayya ana rasulullah ku zo inda nake ni ne manzan Allah sami'a sautahu al-mushrikun wa arafu mushrikai suka ji sautin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka gane cewa annabi ne fakarru ilaihi wa hajamu sai suka dawo hmm, suka fuskanci inda yake da wato ainihin suka kai masa farmaki wa malu ilaihi bi suka karkata da nauyin yakin su zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kabla an yarji'a ilaihi ahadun min jayshil muslimin gabanin wani daga cikin rundunar musulmi ya karo so ya jiyo zuwa gare shi fajara bainal mushrikin wa bain ha'ula'in nafar at-tis'a min as-sahabati 'iraqun 'anif yaƙi mai tsananin zafi ya gudana tsakanin waɗannan mutane tara ɗan da mashirikai ظهرت فيه hubbi الحب والتفاني والبسالة والبطولة ice a wannan yaƙi ɗan irin abin da ba a saba gani ba na tsananin nuna ƙauna ma annabi sallallahu alaihi ya bayyana hakanan attafani wato mi ƙauya da sadaukar da kai irin wanda ba a taɓa gani ba waɗannan mutane guda taron suka yi hakanan irin tsananin nuna jarumtaka da jajircewa wadda ba a taɓa gani ba ko yake wahalan a gani shine nawabir wannan abubuwan sun bayyana tare da waɗannan mutane tara wajen bayar da kariya ma annabi rahma annabi muhammad صلى الله عليه وسلم روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش إمام مسلم يا رويته دقى أنس بن مالك رضي الله عنه yana النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد أن Kaɗaitar da shi wato ya zanto ranan yakin Uhud ya zanto shi kaɗai ne cikin mutane tara guda bakwai cikin al'ansar guda biyu cikin al-muhajirun su suka rage kaɗai da shi suke ba shi kariya a wani yanayi a yakin Uhud falamma rahaquhu yayin da mashirikan nan suka gajiyar da su suka kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama qala sai annabi ya ce man ya anna wa lahul janna waye wanda zai tunkuɗe su daga gare mu hmm? ya tsaya ya yaƙe su har su koma kada su isa gare ni kuma in yi haka sakamakonsa a lahira aljanna au huwa rafiqi fil janna ko ko annabi ce wa zai kore mana waɗannan mutanen sakamakonsa zai zanto abokin zamana a gidan aljanna fataqaddama rajulun min al-ansar annabi yana faɗan wannan sai ɗaya daga cikin taran nan daga cikin bakwai ɗin al-ansar kawai sai ya ya fito gaba faƙatala ya fuskanci waɗannan mushrikai ya yaƙe su hatta kutul har sai da aka kashe shi summa rahiquhu aidan sanan saka ƙara kusanto ma annabi sallallahu alaihi wa sallama falam yazal kadhalika hmm annabi bai gushe ba yana maimaita wannan maganar tasa man yarudduhum anna wa lahu aljanna ko wa huwa rafiqi waye zai wa yazim mana su sakamakon ta aljanna ko makwabtaka da ni a aljanna yana faɗan haka mutum ɗin ya fita ya yaƙe su har ya mutu har su kashe shi annabi ya sake haka wani ya sake fita hatta kutila sab'a har sai da aka kashe duka guda bakwai cikin al'ansar da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibai ay al-qurashiyyin sai annabi ya ce wa sahabbansa da suka rage guda biyu waɗannan ƙwarishawan ya ce ma an safna ashabana ya ce haba ai ba mai adalci ma waɗannan abokan namu ba wato al'ansar in ne gaba suka fita ga muhajirin sun suna tare da annabi sallallahu alaihi wa wasallam zuma daurin sun zuwa wa kana akhir haula as huwa umara ibn yazid ibn sakan na ƙarshen wannan guda bakwai ɗin wanda aka yi shi da ƙarshe cikin bakwai ɗin shi ne umara ibn yazid ibn sakan ƙatala hatta asbatattul jirahatu fasaqab ya yi yaƙi har sai da jinajinan da aka yi masa hmm? ciwo da ya jijji a jikinsa ya yi galaba a kansa ya faɗi a mace wannan yadda yaƙi ya gudana kenan a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake masu ba shi kariyan guda tara guda an kar da guda bakwai a cikinsu saura guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam su musulman har yanzu musu karo su mutu saboda haka sai aka shiga lokaci wanda ya fi kowanne tsananin hatsari a rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abinda malam yace ahraju sa'atin fi hayati annabi fi hayati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mafi kuncin wato lokaci a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya zanto mafi hadari ga rayuwarsa wa ba'da suqut ibn sakan بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط بيان فالو ابن السكن ده متوسع ولم تسك سكي رجي تارى النبي صلى الله عليه وسلم سوني هو النبي رجي ني ده ودن قريش وابو وابد أبيو ففي الصحيحين عن أبي عثمان يا ذو أبو خالد مسلم ده أبو عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام a waɗannan a sashe daga cikin kwanakin na yaƙin od an yi lokacin da babu wanda ya rage tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace allati yuqatilu fihinna a irin mana yana nufin yakin uhud a ranakun da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yaki babu wanda ya rage tare da shi gairu talha ibn ubaidillah in banda talha ibn ubaidillah وسعد ابن ابي وقاص ده سعد ابن ابي وقاص سنة القرشيان سنة القرشة ابو دابهم ده سكي تارد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت احرج ساعة بالنسبة الى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشي وانا اللوكة شم شين اللوكة ما في سنني اواتو اينهم رأيور النبي صلى الله عليه وسلم ما في سنن هل رأيور النبي محمد sallallahu alaihi wa sallama a wannan yakin kuma a lokaci guda fustatan zahabiyatan wato golden opportunity ne dama ce mai tsada bin nisbati ila al-mushrikin dangane da mushrikai saboda ga annabi sai mutane biyu kawai ولم يتوانى المشركون في fi تلك الفرصه مشركي fursa mushrikai basu ƙasa a gwiwa ba wajen ribantan wannan dama da suka samu faƙad rakkazu hamlatahum ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun mayar da concentration ɗansu, a kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ta biyun da suka rage suke ba a suna kai hari ne da jifa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama وطمعوا في القضاء عليه كما سنجي متكر وينسوا دماش رماه عتبة ابن أبي وقاص إيه لقد تكن مشركين عتبة ابن أبي وقاص يدو كدوز رماه بالحجارة يد جيفي النبي صلى الله عليه وسلم ددوز فوقع لشقه سيفا لأجيفا سيفا wa usibat raba'iyatuhu al-yumna aka ji ciwo ma haƙoransa sallallahu alaihi wasallama wannan na dama bayan waɗannan guda biyun kafin siƙa mai sunan haƙoran da hausa nake magana ba gashi na fara raba'iyyar ne na karanta mai sunansa da hausa In zo da turanci mai sunansa da hausa ina katsinawa ina sakwata ina kanawa na ce kafin fika ko ba mai ba mai da shi suna wai da suna hausa akwai saniya sai raba'iya sai waɗancan fika sai tura mai sai tura ku waɗa ba su nake nishira yanzu ga waɗannan guda hudun ko sanaya kenan ko to bayan su akwai wani kafin shi wannan fiƙa ɗin wannan aka karya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace usibat rabaiyatuhu al-yumna da yazo mata ta gefe sai ya wato ainihin sami yadda ki haƙorinsa ɗin nan na ɓangaren dama wa kulimat shafatuhu as-sufla kuma ka ji masa ciwo a labbansa na ƙasa aka ji masa ciwo a labbansa na ƙasa wa taqaddama ilayhi Abdullah ibn Shihab az-Zuhri wani mushrikin Abdullah ibn Shihab az-Zuhri shi kuma ya wato ainihin kai hari ma annabi sallallahu alaihi wasallama fashajjahu fi jabhatihi yaji masa ciwo a goshinsa waja farisun anid ga wani mahayi wato mayaki mai tsananin karfi huwa abdullahi ibn qami'a sunansa abdullahi ibn qami'a kaji sunan qam ibn qami'a ai akwai muni a ciki go فضرب على عاتقه بالسيف يدك النبي صلى الله عليه وسلم أهكر كرنسة دا تكوبنسة ضربة عنيفة دوكا ميكرفن قدك شكى لأجلها أكثر من شهر النبي يا يتجن وتزافن دوكا سمد وتأيبان يكئون إلا أنه لم يتمكن من حدك الدرعين أما duk da ƙarfin duka bai iya wato tsage salkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sawa mun shi ya ta kayan yaki guda biyu ba <clears throat> to duk da ya daki kirjin nan ya daki haƙar karza kuma ya ji zafi amma dai bai iya karya wato wannan eh, salkar ba amma dai ya ji zafi saboda haka kaga bai soke shi ba ثم ضرب على وجنته ضربة أخرى عنيفة da yake haka kare sannan ya sake kuma kai abin nan nan goshi mai sunan na wajen saman kuma tun da mukamaki ita ce wajina ya kai wata dukar kuma a akan mukamaki annabi sallallahu alaihi wasallama to kuma ya sa wannan hulan ana kiran salmirfa na na yaƙi wanda zai tare fuskanka kada a kai maka kada har ya zaɓi nan takobi ko mashi ko alshashi ya shiga fuskanka amma duk da haka saboda an gaya mu ƙarfaffen mutum ne da ya ɗauki takobin nan da ya dace mukamaki annaba alaihi da shi to fa hatta dakalat halaqatani min halaqil mighfar fi wajnatihi har sai da wato inda aka daure abin hmm? shi ba za mu ce hulan kwano ba mai sunansa ɗaya eh, ne ne sirki ne ko yawwa to inda ake daurewa sai da guda biyu suka shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga ciki har suka karya masa haƙori hmm? so abinda aka aka sa aka daure abin saboda zananin duka ya shiga ya kece abin haɗin annabi sallallahu alaihi salama da ya haka mugu sai ce ya ce ha ya ce ka karɓi wannan dukan da gare ne ne wa ana kame a in ka san ni wa ne ba ni ne ɗan a in ma ka mutu ka san ni na kashe ka ni ne ɗan a. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه sai annabi ba amsa annabi yana share jini tunda abin ya riga ya shiga so yana jini fuska annabi yana jini annabi yana share jini dama mun ce an fasa goshin ko yana share jini mutumin nan ya masa wannan dukan yake faɗan wannan albari kenan ba sai annabi ya masa addu'a ya ce Allah Allah ya yayyanka ka hmm? ko ya kaskantar da kai to Allah ko kun san yana karɓar addu'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku ga ya rubuta a ƙasa cewa Allah ya amsa addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Ibn Aiz ya rawaito cewa Ibn Qami'a bayan an gama yakin Uhud ya koma izuwa uh, iyalinsa sai ya fita inda yake kiwo na ƙananan dabbobansa awakinsa da tumakinsa da ragunansa hmm? fawafaha ala zirwati jabal sai ga ai sun hau saman dutse a can garin makka shi kenan shi ma sai ya hau kan dutsen nan yana hau kan dutsen nan kawai sai ɗaya daga cikin dabbobin yana ganin su kawai fara bansa wani taure daga cikin awakinsa ya fara dukansa da kansa ya fara bin shi ya haukan shi yana ta dukansa hmm? fanatahu nat'atan dai wani soke shi wannan sukan ardahu min shayiqil kawai sai ya wato ainihin kifar da shi daga tsakiyar dutsen ya fado kafin ya zo kasa ya tsintsinke ya yanyanke shine addu'ar da annabi masa Allah ya yanyanke ka sai gashi hakan ya tabbata kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari shi at-Tabarani kuma yace Allah madaukin sarki sai ya tsora masa taure na kan dutse bai gushe ba yana sukansa yana tunkutansa har sai da yanka shi gunduwa gunduwa almuhim dai yadda ya mutu kenan an yanka shi gunduwa gunduwa Allah bai bari ma mutum ya kashe shi ba hmm? dabba sai ta kashe shi karamar dabba wannan shine ibnu qami'a ga abin da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin Uhud wa fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam kusirat raba'iyatu ya zo a cikin sahih sahih al-bukhari da muslim cewa a ranar yakin Uhud an karya haƙorin annabi sallallahu alaihi wa shujja fi ra'sihi an kuma ji masa ciwo a kansa faja'ala yaslutu ad-dama anhu wa yaqul sai kasance yana katse jinan daga fuskansa yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju wajha nabiyihim Yaya za a yi mutanen da suka fasa fuskan annabansu su su samu tsira wa kasaru raba'iyatahu mutanen da suka karya haƙorin annabansu wa huwa yad'uhum ila Allah alhali yana kiran su zuwa ga Allah madaukakin sa ya zai waɗannan mutanen su samu rabo ya zai su tsira a gaban Allah madaukakin sarki abin yayi zafi ko a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifin komai ba yana kiran ku ne zuwa ga shari'a amma ku kun zake sai kun kashe shi har kun ji masa ciwo har wani yana alfahari yana cewa wa ana ibnu kami'a fa anzala Allahu azza wa sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya a cikin ayoyin da suka zo suna magana akan yakin Uhud da zamu zo mu magana akan su insha Allah wajen shi da darussa na wannan yakin Tun daga faɗin Allah madaukakin sarki wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida da qital wallahu samii'un 'alim to a cikin jerin gwana waɗannan ayoyin ne Allah madaukakin sarki yake cewa laysa laka min al-amri babu wani abu naka cikin wannan al'amarin ana gaya ma annaba ne sallallahu alaihi wasallama da mu hikimar da ta sa Allah ya bari aka yi wa annaba haka da ليس لك من الأمر tuba أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون imma Allah ya sa su tuba ya karɓi tubansu ko kuma ya azabta su abinda yake dai tabbatacce ne ko da mai ya faru bayan nan shine cewa lallai sun yi zalunci lallai kam zo azzalumai ne saboda babu laifi da annabi sallallahu alaihi wasallama yi musu babu laifin da musulmi suka yi masu su suka kai wa musulmi hari hmm? <clears throat> su suka kori musulmi daga garin makka Allah ya ba su nasara a kansu wato ainihin yakin badar sannan suka yi gayya suka kimɗa suka shiri cewa sai sun zo sun yi ramakon gayya a wato ainihin yakin uhud وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ يازو رواية الطبراني cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan ranar yana cewa ishtadda ghadabullah ala qaumin dammu wajha rasulih sallallahu alaihi wasallam fushin Allah ta tsananta ko ya tsananta akan mutanen da suka jima annabun su ciwo suka zubar masa da jini hmm, a fuskansa sun makasa sa'atan sannan annabi ya ɗan tsaya na ɗan wani lokaci ثم قال سلمان سيد شين اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلم صلى الله عليه وسلم يشي الله كغفر تاو متان من النار بس فني مني الله أكبر وكذا في صحيح مسلم حكى ننجازو صحيح مسلم أنه كان يقول شاء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا شوا لو كسن الدنيا أنا rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na ba su san girman wannan laifin da suka yi ba wa fi shifa'i lil qadi iyad ya zo a cikin ashifa na al qadi iyad annahu qala cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokacin ga abin da yake cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya da mutane na domin ba su san me suka aikata ba sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki yana cewa فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم كدوبي أبن عن النبي صلى الله عليه وسلم ka dubi ga abin da ya faɗa sannan bayan ɗan lokaci kaɗan ya zo yana neman Allah ya gafarta musu Allah ya sa su musulunta ku dubi wani irin zuciya ne wata wace irin rahama ce wannan in ba irin ta annabawa ba sallallahu alaihi wa sallam ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون للقضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتباب شك manufan mushrikai shine su gama da rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa anna al-qurashiyyin sai dai fa waɗannan qurayshawa guda biyu din hmm kun ga mun ce da suka damfare annabi ne suka yi masa wannan abin ha su wannan qurayshawa ba ba wai sun yi zugum ne suna kallo ba fa su ma suna yakin suna koransu hmm ana yakin ne ana kai musu hari su kuma suna kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama hari har suka samu dama da suka yi masa wannan rauni da jin ciwo yace sai dai waɗannan Qurayshawa guda biyu Sa'ad ibn Abi Waqqas da Talha ibn Ubaidillah su ma kama bi butulatin nadira sun yi wani bajinta na ba irin yau da kullum ba wa qatala bi basalatin min munqati'atin nadir sun yi yaki da jaruntar da ba a taba ganin irinsa ba hatta lam lam yatruka wa huma ithnani fa hasab har sai da suka tabbatar ba su bari ba su biyu fa kadai ba su bar wata hanya ba sabilan ila najahil mushrikina da hadafihim basu bar wata kofa wata hanya da mushrikai zasu iya cimma manufansu ba shine kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su biyu suka ɗaya mushrikan nan basu iya wani abu ba in banda wannan abun da kuka ji ma annabi sallallahu alaihi wasallam alhali sun zo ne mifraza wato gungu da yawa suka haɗu suka zo domin su kashe annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana min amhari rumati al-arab dama waɗannan mutanen guda biyun da sad ibn Abi Waqqas da Talha ibn Ubaidillah sun kasance cikin mafiya iya wato ainihin jifa hmm? mafiya iya eh, jifa cikin larabawa wadda suna cikin amharu rumatul arab wanda suka fi kowa cikin maharban larabawa harbi hmm? fatanabala suka yi ta gwagwarmaya hatta ajihaba har sai da suka kwantar da mifrazatil mushrikin wannan kwantinjan ɗin na mushrikai sun hana su isowa izuwa ga annabi sallallahu alaihi wa wa sallam to gashi zai baka labarin su ɗaya bayan ɗaya Ya ce fa amma Sa'adu ibn abi waqqas shi Sa'adu ibn abi waqqas da yaki yayi yaƙi zafi yayi zafi faqad nasala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kinanata annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe masa shi abin nan ɗinsa abin da ake saka kibi a mai sunansa na'am kwarinsa kenan annabi ya abin nan yake cewa ɗauka jifa ɗauka ka jefe su ɗauka ka jefe su yana cewa irmi hmm? ka harbe su sai da ka abe wa umme ina ka da uwana da uwana wannan falala kenan da sa'adu na biyu waqqas samu sakamakon wannan babu mutumin da annabi ya taba hada masa iyayensa guda biyu ce na fanshe ka da iyaye na uwana da ubana sai sa'adu na biyu ƙarshe. ويدل على مدى كفاءته أبدا زين هنا مكا ألنن كفاتتي دي بذع وجنباو النبي صلى الله عليه وسلم كهاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع لأبويه لم يجمع أبويه لأحد غير سعد النبي بيتبع حقا إيا ينسى قدابي وجنشي وانا فانشيك دواني با نعم. سي masa'ad ibn abi waqas saboda tsananan shi ma mai larabcin ba ka yi fada inda ku gina ce ka fasi din na haka yake ka fa ai ka fasi din واما طلحه بن عبيد الله اما طلحه ابن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصه تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم تغشي لا بارنسا امام النسائي يا رويته دغ جابر dan abdullah kissar tattaruwan mushrikai a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wa ma'ahu nafarun min al-ansar yayin da tattare da shi akwai waɗansu jama'a daga cikin al-ansar kissar da muka ji dai a baya ko to ga inda jabir ya ce kala jabirun fa adraka al-mushrikuna rasulullah sai mushrikai suka riski annabi sallallahu alaihi wa wasallam suka zo kusa da annabi sallallahu alaihi wa wasallama fa qala man lil qawm sai annabi ce wa zai ba mu kariya daga waɗannan mutane wa zai isan mana su faƙala talha sai falha ya ce ana ya ce ni ya rasulallah ba zai yi bari su isa gare ka sun ma zakara jabirin taƙaddum al'ansar jabir ya ambaci yadda waɗannan al'ansar ɗin suka fita ɗaya bayan ɗaya ko wa ƙatilihim wahidan ba da wahidin Hmm? da yadda aka kashe su ɗaya bayan ɗaya bi na ma zakarna min ce muslim da irin abin da muka ambata daga riwayar imamu muslim falon ba al-ansaru kullum? yayin da aka kashe waɗannan al'ansar ɗin gaba ɗayan su su bakwai taqaddama talha sai talha ya yi hmm? ya fito gaba hmm? don kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala jabirun thumma qatala talha qital al ahad ashar sai talha yayyaki yakin mutum 11 hatta duribat yaduhu fa quti'at asabi'u har sai da aka daki hannunsa aka yanke masa yatsansa hmm? kace waɗannan yatsan da sabaha ko sababa da allati taliha don da ke banta wannan sai da aka yanke su hannun suka wato ainihin suka sha da aka yi haka kala faƙala hatsin hmm? ana ana yanke hannun sai faɗi wannan kalmarin yace yace hatsin kyautata sai annabi yace masa فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله ده بسم الله كشي ده بسم الله كشي لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ده ملائكة سنقك متعني سنة كلنك وسوانا بجنت هذا قال يشي ثم رد الله المشركين الله ملوك يسركي يكاري النبي صلى الله عليه وسلم daga mushrikai aka tunkuɗe su ba su iya kai ga kishi annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan yakin ba wa waka inda alhakim fil iklin ya zo a wajen alhakim a iklin annahu juriha yawma uhud 39 cewa falha ibn ubaidillah an ji masa ciwo so 39 au 35 ko so 35 wuraren da aka ji masa ciwo na nan suka na takobi ko na mashi ko yawa wa shullat asbi'uhu sannan wato an yanke masa a yatsunsa ai as-sababa wallati taliha da wannan da wanda ke binta hmm? da manuniya da yar tsakiya an wato ainihin yanke su sun zama dungu saboda bayan da kariya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وروى البخاري عن قيس ابن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلاء إيش الناقة آه إمام البخاري رأيت يد قيس ابن أبي حازم إيش ناقة حن... ناقة ياطن طلحة ابن عبيد الله ينككيا شنية وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد دهن يكاري النبي صلى الله عليه وسلم رانا يكم أحد وروى الترمذي وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ الترمذي يا رويتوشي والنبي صلى الله عليه وسلم يا جاي ما طلحة ونرانا من ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر الى طلحة ابن عبيد الله وان ديك يسن يجي شهيدي ان تفيع ابايا مكسا افتكا مكسا توي كالطلحة ابن عبيد الله وروى ابو, أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت كان ابو بكر اذا ذكر يوم احد قال ذلك اليوم كله لطلحة سيدنا ابو بكر imam abu dawud al-tayalisi ya rawaito daga aisha cewa sayyidina abubakar duk lokacin da ya tana ko ya ambashi ranan uhudu to cewa yake zalika al-yawma kulluhu li talha ai wannan ranan rana ne wanda ya kasance gaba da na talha wato yana jinjina ma abinda talha yayi a wannan rana وقال فيه أبو بكر أيضا gashi ana cewa sai na bakar har ya yi masa waka yana jinjina masa yana cewa ya talhatu ibn ubaidillahi kad wajabat lakal jinanu wa buwita almahal aina yace ya kai talha ɗan ubaidillah dan ubaidullah aljanna ta tabbata gare ka aljannatai sun tabbata gare ka sannan an shimfiɗa maka ƙoramu wanda suke gudana a ƙarƙashin aljanna. Wafi zalika zafin daƙi wa sa’afin harida a wannan lokaci mai matuƙar wahala. A wannan sa’a ta musamman an zalallahu nasu rahobin ghai shi Allah kuma ya saukar da taimakonsa na gaibu wadda ba a gani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahihai dan ya zo a cikin as-sahihai an daga sa'd qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma naga annabi sallallahu alaihi wasallam uhud wa ma'ahu rajulan yuqatilan naga wadansu mutane guda biyu suna yaki tare da shi alaihima thiyabun bid suna sanye da fararen kaya ka ashaddil qital yaƙi suke yaƙin da ya fi kowanne tsanani wato suna yaƙi tsananin yaƙi ya ce ma ra'aituhu ma kablu wala ba'd ban taɓa ganin su ba kafin lokacin bayan nan kawai ban sake ganin su ba wafi riwayatin a wata riwayar ya ne jibrila wa mika'il mala'ikunan suka zo suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya dan haka duk da karatun gashi nan ba daɗi kamar za mu yi kuka da sauransu amma dai ba kashe annabi Allah Allah madaukakin sarki ya ba shi kariya mun gane ko amma duk wani yanayi na hadari ya shiga a wannan yaki kuma har an kai kashi kun ga an jijjima su ciwo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma Allah yayi wannan ne saboda hikimomi da za mu zo mu faɗi waɗannan hikimomi kuma yanzu ma muna ganin sashi daga cikin su a mu yanzu mutanen Gaza ba yakin fi sabilillahi suke ba amma irin ba irin wahalar da suke sha irin lugudar wuta da ake musu kullum da adadin da kullum za ka ji a ce an kashe da yaƙi yunwa yanzu da aka sa su a gaba hmm? har ya kai shugaban isra'ila na masu izgilanci yana masu izgilanci shaba sun ce mala'iku suna taya su yaƙi ba mala'ikun su zo su hana rokokinsu da abinan ɗinsu rushe gazza. to amma mala'ikun fa suna yakin tare da su su sojojin da ya turan su suna ji a jikinsu kuma suna gani kuma suna faɗa cewa wannan yakin ba mutanen gaza ne suke yi ba ko je wani ya turo man mun zo faɗin darussan zan karanta muku wani ya turo man maganganu da sojojin isra'ila suke yi shafi su wanda suke zaune a ƙasa suna yakin nan fa suna ganin ba mutanen gazan nan ba su kada suke yake mutanen gazan nan ya ce wani lokacin ma za su ga an saka su a guje a kakkashe su amma ba za su ga waye kashe su ba to sai ma idan har Allah ya sa yakin nan ya tsaya tukun za su baɗi gaskiyar abubuwan da suka gani su Isra'ila ya ɗin yanzu saboda ana yaƙi ne ba sa ma bari a bayyana irin hasarar da suke samu shi sa masu suke kashe 'yan jaridu duk ɗan jaridan da ya yi wato ainihin fice wajen kawo labarun yadda abin da ke faruwa to kawai za a saita shi kawai da shi da duk ma'aikatansa kawai sai musu lugudan wuta kawai a kashe shi. kuma na duniyar da isra'il ta zanto shafafiya da mai saboda yar gida ce ko uwar gida ce ko uwar gijiya ce ta amerika duk abin da ta yi sai dai a yi magana a baki a ce tana yakin kare dangi masu abin da sai a amerika ma ka faɗi wannan laifi ne wanda za a iya kai ka kotu a maka hukunci ka ce amerika yar ta'adda eh, ka ce isra'ila ta'addanci take tana kashe ƙananan yara da mata da mutanen da babu makamai tare su to amma inna nasrallahi qarib wannan yana faruwa saboda mu gane cewa imani da aljanna suna bukatan sadaki kuma sadakin na da tsada سلعة الله ألا إن سلعة الله غالية ل ا إ ن س الله غ ا ل ي ة شنكي أ ك ي كاسون شمكي ما دوك جزكي ت ا ل لك أم حسبهم أم حسبتم ماني ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وانا يتشي الزلزلة له دكونجا النبو ماذا كان سيأغني كاشمنا أغني آيك أهد سوى ذاك ألا ينا جزي أبني دومن جربوا وتلك الأيام نداولها بين الناس حكى الله يكي جزي wato ranakun tsakanin mutane yau ku yi nasara gobe a yi nasara a kanku amma dai ƙarshen lamari ku za ku yi nasara Wani alkawari ne na Allah maɗaukakin sarki suna jin za mu yi nan ku still maganan yana nan da yawa ah, za mu yi ta karantawa sai mun kai inda ah, abin nan sai mu ɗauki darussa duk da shi yanzu ɗin makuna jin darussa ɗin ko? to amma dai akwai darussa da yawa a yakin uhud wanda Allah da kansa ya bamu a cikin wannan sura ta al'imran <clears throat> sannan da abubuwa da suka faru a wajen yaƙi ɗan Allah maɗaukin sarki ya ƙara mana imani ya wadata mu da ƙarfin zuciya na fuskantar abubuwa na wahalhalo domin tabbatar da imaninmu da mun da addininmu mana jajanta ma mutanen garin lafiya gaba bisa wannan yanayi da ya sake dawowa na matsala satan mutane da kashe mutane yanzu jiya ko aka ce akwai alisani mai yake shi masu kawai ya zo gidansa fa zai sauka zai shiga gida ne ko? waɗansu kawai suka zo suka harbe shi kuma shi na har lahira a dalilin mai laifin mai ya musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna da ko Allah ya gafarta masa da duk sauran 'yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya wannan yanayi muna kira ga hukumomi su tashi tsaye su yi ƙoƙarin daƙile shi abin ya ɗan yi wa sauƙi kuma ga shi yanzu yana sakin dawa duk da cewa an saka dokan cewa mashin kar su yi ya ko dai ba abin dokan yanzu kaga ya dace a ce an kula da wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ingata mana yanayin tsaronmu ya kare mu daga waɗannan munanan ayyuka waɗannan masu yin waɗannan ayyuka masu shirya ne Allah shirye su ba masu shirya ba ne Allah ya tozarta su ya tona asirinsu ya karya su kamar yadda muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba ƴan uwanmu a Gaza nasara ya taimake su ya agaza musu ya azarta su da abinci da abin sha da magani shahidansu Allah madaukakin sarki ya karɓe su a matsayin shahidai wanda aka kashe kenan kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu dama na bayar da namu gudunmawan gurgunan iyawa يكون كربا منا اللهم آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله